da wani bikin alkaryar da aka shirya a filin da ke manne da zauren palais jiya ne aka yaye labulan kasuwar baje kolin safem da ke zama wata hanyar da matan jamhuriyar nijar ke amfani da ita domin gwada wa duniya tasa hazaƙar kere ƙeren kayayyakin gargajiya tsarin da uwar gidan shugaban ƙasa hajiya ta iso muhammadu ta ce yana taimakawa mata wajen samun na kansu ya mace ta samu abin da ta rike kanta ta rike iyalinta don ta wadata iyali su wadata duk aikin hannu da ake yi muka ga ya mace ita ke wahala kuma yawancin ayyukan nan ita ke kenan ya kamata ci more su don a taimaka mata ne ta samu abin nan da take yi ya yi albarka a gan shi kuma yayi daraja ko ina domin karawa wa kasuwar baje kolin ta safem armashi a bana hukumomi sun janye harajin da suka saba karba daga mata masu sana'ar hannu sannan aka kara buɗe sahu domin ba nakasassu damar cin wannan kasuwa in ji shugabar ƙungiyar gamayyar ƙungiyoyin mata kongafen madam kako hajiya fatima da duwan akwai taxi da ake sa me bana bambancin da aka yi taxi din wannan wallahi shugabannin mu sun hudda shi kenan yanzu mata na shigowa da kaya ɗin bibi ba sai an musu wannan taxi kuma yanzu an buɗa ma kowa mata maza guramu makahi kowa na da wurin shi kenan alhamdulillah ta wani bangare kasuwar safem na matsayin wata haduwar gwada bajinta tsakanin matan yankuna takwas na wannan kasa kasancewar a ƙarshe akan yi bikin bada da tukwici ga yankunan da suka yi fice wajen zuwa da kayayyakin da suka fi kayatarwa sunana dai fati begula ce ce min takwanin tsawa na zo ne wajen safem da sunan maison de la femme godiya maradi kwalli na ina yin wanga man man shahi na diyan aduwa shine wanga ina yi kuma sabulin diyan aduwa da na gani yan maka tana da amfani da yawa cewa da zogale na koma na yi sarrafa shi na Tun da mun zo ne gwada kaya kuma kaya na sarrafa hannu ne muna son mutane su hito da fifi su zo su sai. a girmama artizan a zo a sayi kayan su haka nan muke so karfafa dankon zumunci da hulɗar cinikayya tsakanin matan ƙasar Nijar da takwarorinsu na ƙasashen waje na daga cikin gurin da ake fatan cimma ta hanyar kasuwar Safem abinda ya ja hankalin Miss Bile wata madimkiya 'yar Cote d'Ivoire wacce ta ce wannan shine karo na biyu da take cin wannan kasuwa. Ya deux ans quand je suis venu vraiment les femmes ont bien accueilli ici. Elles ont vraiment aimé mes articles. Donc cette année, je suis encore revenu et je les attends. Bisa al'ada kasuwar ta safen mai ci a tsawon kwanaki goma kan zama wani wurin kashe kwarkwatar idanu ga mazauna ya mai da nufin ba mata masu sana'ar hannu goyon baya yayin da wasu 'yan kasuwa kan yi amfani da wannan dama don sarin kayayyaki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.